Annobar cutar koronar da ake fama da ita a yanzu haka a ɗaukacin ƙasashen duniya ta haddasa matsalolin da ke buƙatar ɗaukar matakan gaugawa. Jamhuriyar Nijar ba ta tsira daga wannan matsala ba, dalili kenan gwamnatin ƙasar ta shigar da buƙatar kwaskwarimar kasafin kuɗaɗe a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa, kamar yadda sakataren ofishin ministan kuɗin ƙasa Habu Hamidin ya bayyana. Duka ministerori sun diba kowane ya sake tsari shi yasa kuka gani kuɗi da aka tsara mu na wasu ministrori an yanke su kuma wa'ansu an ƙara sa musu wa'ansu saboda su fuskanci sabon matsalar da aka samu kamar kuka ɗauka wajen minista mai kula da lahiya kun gani dole akwai kayan yake da bamu da su canda saboda misalin wannan wannan cuta da aka samu dole sai da aka so su kuma wannan cuta da ta zo kuma ta ƙara buɗe mai ido bisa ƙarhin gidajen likitanmu gwamnati ya gani ya kamata a yi rigakafi saboda gobe canjin da aka kawo ya sa kasahin kuɗi ya tashi daga miliyar 2,266 zuwa miliyar 2,422 shi ya samu ƙarin kenan na miliyar 156.2 kamar ƙarin kashi bakwai cikin dari a misali bayan da bangarorin majalisar suka tafka muhawara a kan wannan bukata daga bisani sun amincewa sauye-sauyen da gwamnatin ta zo da su sakamakon gamsuwa da hujjojinta in ji aliyu abdusale na bangaren rinjaye raka mutane da an ga cikin wannan matsaloli na wannan annoba mai girma shugaban ƙasa cikin bayanin da ya yi ya ce a ɗaukin mutane kuɗin ruwa da wuta kuma wanda ya shahi cikin karkara eh, wata azumi duk gabaki ɗaya an ka ɗauki musu wannan eh, ba su biyan kuɗin ruwa da kuma ainihin abincin da za a raba mutane da kuma abincin da za a da mutane farashi mai rahusa. To sai dai 'yan adawa sun juya wannan bukata baya saboda a cewar su akwai alamar dirba-dirba a tsarin da gwamnatin ta zo da shi kamar yadda kakakin 'yan majalisa na bangaren hamayya Salifu Hassan ya shaidawa manema labarai. C'est une loi qui est sans que nous ayons les éléments nécessaires d'appréciation du budget initial. ya ce ba a yi mana bayanin kason da aka riga aka aiwatar a kasafin kudaden na ainihi ba a ƙa'ida ya kamata a sanar da 'yan majalisa adadin kudaden da aka kashe a kasafin ƙasa to ba a yi hakan ba sabili kenan muka juya wa buƙatar gwamnatin baya amma kaga bangaren rinjaye kamar yadda aka saba sun rufe ido a kan wannan tsari babu hannunmu wajen amincewa wannan sabon kasafi domin ko kaɗan ba a yi la'akari da matsalolin galibin 'yan ƙasa ba. de Wannan shi ne karan farko da gwamnatin ta Nijar ke nuna bukatar aiwatar da sauye-sauye wa tsarin kasafin kudaden shekarar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.